أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وخليلنا وقرة أعيننا وشفيئنا والقيامة محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وسلك سبيلهم بإحسان السلوك إلى يوم القيامة الناس لرب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم لا علم لي إلا ما علمتني إلا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين godiya ta ƙara tabbata ga Allah maɗaukin sarki mamallakin kowa da komi wanda ya kadare mu da sake zama a ci gaba karatun wannan littafi da muka yi na riyadu salihin wanda shi ke muna cikin babi na uku wato babin hankuri haka ne ku a kuma za mu tashi hadisi na hamsin allah da wa'an ibn abbas radiyallahu anhu ma kala wanga hadisi za mu karanta an karbo shi daga da abbas allah maɗaukin sarki shi yadda da shi abbasu da kuma ubansa ya faɗa ya ce ya ce ku kadima ƙwaya da eh, ibn abbas ba eh? abbas da ɗansa wato allah ya jiƙa abbas da kuma ɗansa ibn abbas abdullahi kenan ƙala shi abdullahi sai ya ce kadima tu bini hisni wato shi na ɗan hisnu ya yi wata tafiya sai ya zo fanazala alamni akhihi sai ya sabka ga wani dan uwansa da aka ce ma alhurri wato hurru kenan bin kaisu dan kaisu sai ya sabka a nan gurinsa bayan ya riga ya taho daga tafiyar da yiwu wa kana min nafar alladhina yudnihim umar wato shi kuma ya riga ya kasance shina daga cikin jama'ar nan da ke zama majalisi na amir mu'minin umar radiyallahu anhu yana cikin muƙarrabuna na wannan majalisa wa kana a ashaba majalisi umar radiyallahu anhu mushawaratihi kuhulan kanu aw shubanan aw shubanan wato dama shi umar shi kuma ga al'adarsa a nan majalisinsa waɗanda a mazauna majalisarsa da waɗanda ke ba shawara su ne makaranta alkur'ani waɗansu sun kasa fasara alkur'ani suna da ilimi cikakke kwararri na a wajen ilimi suna shi ka ajewa a nan majalisar sa kuma da suna haka shawara ga al'amari in zai kamin shi yanke sai neme su shawara mutanen nan ku gwaraje na sun sun baya shekara talatin ko ko a samari ne matasa duk da wasu kasance in dai masu ilimi na suna a shugabannin wannan majalisa suna haka neman shawara su kuma suna au shuwaga wato wa'annan majalisa su da suka cika ta faƙala oyanatu limni akhihi sai shi oyana ya ce ma ɗan uwansa hurru yamna akhi kai ɗan ɗan'uwana uwana laka wajen inda hazal amiri ina ganin kana da matsayi ga wanga sarki babba haki yana saurari magana ka in ka faɗa fasta azilli alaihi ka nuna mai izini gare shi ina son in isa wuri ne ina da wata bukata fasta azana zana fa'azai lahu umar sai shi wato hurru sai yadda ya nemi izinin sayidina umar ya ce shina da wani mutum shina son shi zo shi yi magana da shi ko kuma yana da bukatu yana son shi isu sai umar ya ce to an yi mai izini ta hu falama da khala lokacin da shi wayana ya shiga kala sai ya ce hiya eh, yamna yamna al ko fo wallahi ma aljazala al-jazala wala fi fina bil adal fagaduba umar radiyallahu anhu hatta hamma an yuki abihi lokacin da ya ya ya kai a ibn khadabi abin da ne ka so in faɗa ma ina rantsuwa da Allah maɗauki sarki bisa ga abubuwan da kake rabawa kana ba mutane ba ka ba mu abu mai cika ido ba kuma irin hukuncin da haka yankewa mu ba kai muna adalci ba ga hukunci hukuncin da hake muna sai ɗaya sai umar sai ya hasala ko kuma ya hushi har ma ya so shi mai hukunci irin na magana da ya yi faƙala lahul hurru sai ɗaya shi huru wanda ya neman izini sai ya ce ma umar ya amiral mu'mini inna allaha ta'ala qala nabihi sallallahu alaihi wa sallama khudh afwa wa amur bil urfi wa aril al jahilina yace ya kai amiral mu'mini kai hankuri kuma ka tuna Allah maɗaukin sarki ya faɗa ga annabinsa alaihi salatu wassalamu cewa ka rinka yin rangwame ga wanda ya yi ma aiki na jahilci ko kuma wanda ya zan ya yi kuskure ka yi rangwame gare shi wanda ya malahi kuma ka yi umarni da abin da an mafi zama alkhairi ko kuma abin da an ka sani ga shari'a sannan ka kauda kai ga barin jahilai kaga wanga mutum aikin jahalu na yi ya aikin jahalci duk yanzu kaga duk wanda a majalisin ga ya tabbatar da mutumin kirki kake mai adalci ko mai tsoron Allah saboda haka wanga aikin jahalci na yi wa inna hadha min al kuma sani wannan mutum shina daga cikin marasa sani bai da ilimi kuma da ma shaidu na umar kaga ya kyamace haka na nuka a aikin jihalu bai kawo jihalai kusa gare ba wallahi ma waza ha umar hina talaha sai shi wato yana ya ce wallahi shi umar bai ƙetare wannan aya ba lokacin da ya karanta ta ko kuma lokacin da wato ya karanta ta ko kuma lokacin da shi wato wayana ya tunatar da shi wa huru ya tunatar da shi ga aya wa kana faqa inda kitabillahi ta'ala dama ya zan shi aiki ne duka in dai Allah madauke sarki ya riga ya magana alqur'ani to shikenan ittifaqan rahul bukhari bukhari ya ruwaito wannan hadisi kaga wanga hadisi ya nuna cewa shugabanni labu da sai in sun yi hankuri ko shi ba a barin su ka su ana cewa ba su yi adalci ba ko da su yi adalci din kaga inda in sun yi adalci an ka ce ba su yi ba kaga ai musu hukuncin ai musu magana jahalu sai su yi hankuri in ko sun yi aikin jahilcin kuma sun rige sun yi su nemi gafara Allah su tuba wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga dan mas'ud Allah ya kare da shi lalle annabi rahama sallallahu alaihi wasallama ya ce inna hasa takunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha lallai ku sani baya gare ni allah zai kawo wani lokaci ko wata al'umma za ta bayyana ko wani lokaci zai bayyana shugabanni su ta babake riga al'amari in ba a sa ne wakili har da gurin ka hana ka aiki ne ko an shi ma abin ka ko kuma a samu wani abu a azama ko a ɗan rubuta ka cikin aikin gayya ana wani ba ne ko a ɗauka haƙƙin ka ana ba wani kana ji kana gani wa umurun wasu al'amura za su bayyana tunkiruna ha da yake ku ga hankalin kuma bai musu balle shari'a ba na kwarai na ba wanda suke abin amana ga mutum wanda an imani imani na ganin al'amuran nan abin kina amma kuma babu wa shi bisa ga lura dole shi a cikin waɗannan mutane kalu sai suka ce ya lahi fa mata amuruna to ya manzo Allah in wanga lokaci ya bayyana an ka samu shugabanni masu baba kere to mu mi ka umurce mu aikata wannan lokaci in Allah ya samu haga wannan lokaci kala sai annabi ya ce to aduna alhaqal ladhi alaikum ku ba da haƙƙin da bisa gare ku shina ku yi da'a ga da'a irin wadda Allah ya ce ku yi ku saurari magana irin wadda Allah ya ce ku saurara kada ku ce to tunda waɗannan mutane na ai kamata kwata-kwata ya zamba a saurare su ba a'a a saurare su abin da sun ka na gaskiya a aiki da shi kuma abin inda ya kamata a yi musu da'a a yi musu biyayya wa tas'aluna Allah alladhi lakum kuma ku roƙi Allah maɗaukin sarki shi ƙwato muku haƙƙin ku gare su kada a tashi a ɗora zanga-zanga a ce to tunda sun yi haka nan a ta a ce ba a so su a hashe su ku yi hankuri sai in ya zan sun taɓi haƙƙin Allah wannan ka duk matakin da aka ɗauka su a ɗauka amma in dai haƙƙin kuna ku yi hankuri saboda haka ko shi mutum haƙƙi ne ana nema ne da shi hankuri eh. wal asalatu abinda aka ce ma asara ba bakere al-infiradu bi sha'i mutum shi ta da abu amma lahu amma lahu fi haƙon shi zan ga wanda adda haƙe sai ya ɗauke ya aje maka ne shine a saratun ba ba kere wa an abi yahya usayd bin hudari radiyallahu anhu anna rajulan mil amsari ƙala ya rasulullahi ala kamar kama amalta fulanan faƙala innakum satalqauna ba'di athalatan fasbiru hatta talqauni ko hatta talqauni ko hatta talqauni al-hawdi an karbo daga uban yahaya ko abi yahaya usaidu dan hudairu duka ana karanta su da zumma ta harafin harko wato allah ya kara masa yadda ya ce lallai wani mutum daga cikin ansaru ya ce ya manzo allah mi da baka ba ni matsayi irin wanda ka bawa ni matsayi ga wani nan ka bashi shi kace shi a kaza wani kace shi a kaza ka azahi ka kaza ka bashi aiki kaza ka mai kaza to ni mi da baka bani matsayi irin kaza ni kuma in zan kai kamar yanzu misali a ce mutum an ba shi shugabanci kaza sai ka cewa to ai shi kai ma ya dace a ce kana da matsayi ka ga duk aikin shi dinna sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai to ai abinda anan baya gare ni baba kire zai bayyana kana ji kana gani a hana mu abinka ko to in wannan lokaci na babaki ya bayyana fasbiru ku yi hankuri akan addini kada ku saki addini ku ce to tunda Allah lalace misali kama a ce cin hanci da rashawa sai dai ka ce a to ai ga wani ya ɗiba kuɗi ya sai mota ko ni bari ɗiba in sai kakka yi haka nan fasbiru ku yi hankuri ku tsaya ga shari'a inda an ka ce ku tsaya ku tsaya nan hatta talƙauni Allah haudu hamu haɗu can tauki na ku sha ku koshi ba ku jin kishirwa ko wa usaidu bi dhammil hamzati ana sama alimin alhanza ruhu'a can da ya bayyana harku wa hudhairun shi ko bi ha'in ana karanta shi da ha karami muhimmilatin wadda take ba a sa mata ɗabisa ba balle ta za ha karamin ruwa mazmunatin wadda aka samu zumma garita wa zadin akwai lodi mu'jamata ita ko mai ɗa guda bisa kaga hudhairu kenan huzairu maftuhatin ko wato mai fataha sai a ɗarmiya wallahu alamu allah ibrahim abdullahi bin abi aufa radiyallahu anhuma sallallahu alaihi wasallam fi fi hal aduwa in ta zara hata iza zalata eh? haka na an sallallahu alaihi wasallam fi ba abu ayyami hillati laƙi fi hal aduwa an karbo daga abi ibrahim abdullahi bin abi aufa allah kara yadda da su ya ce lalle manzo allah su a wasu kwanuka waɗanda ya haɗu da makiya an kai ta yaƙi a cikinsu to yaƙi ya kama in ta zara hata iza lati shamsu yaƙi ya kama har ya jira har lokacin da rana ta karkata faƙama fihim sai ya tashi cikinsu faƙala sai ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane la ta tamannau liqa al'adu kada ku yi gurin haduwa da makiya kaka azazin lahiya sai ka ce ai abu kaza da abu kaza Allah ya kawo lokacin da an kai kaza na yaƙi kada mutum shi gurin yaƙi ko alama don haka shi yasa ganin duk wanda a shugaba wanda an mai hankali koyo shi shi yi kira zuwa ga maslaha ta zaman lahiya ba tashi hankali ba ko ba tsoro na ba kakka ce wai tsoro gare wani tsoro gare a'a bidan maslaha ta was'alullah ta kuro ki Allah zama lahiya da kuma yahewar zunubi da kuma wato katari na duniya lahira ga baki daya amma fa idza tu muhu illa lura ta sa an kai yaƙi tsakanin ka hore da musulmi ko yaƙin ƙuri'a ne ko yaƙin rijista na ko yaƙi na na halba halba ko wani irin yaƙi na ko na fasaha ko na ilimi ko na kuɗi to fasbiru ku tsaya ku yi hankuri ku dage ku ga cewa kun samu nasara kada ku yi raki misali kama misali kuna siyasa ana ta kashe ku ko kun ci ba a baku sai ku ce to ai ko mutum ya zaɓi aikin banzana kakkace haka nan ta ya kaɗa mana wa alamu ku sani annal jannata lalle aljanna ta hata zilal suyufi tana nan ƙarƙashin inuwar ta kubba kaga wannan ana magana yaki na sara amma kuma ya shiga kowace kowane bangare na yaƙi na ɗauka kalimar Allah duk abin da za a yi don kalimar Allah ci gaba to yaƙi na yaƙin rayuwa ne yaƙi na dukiya yaƙi da fasaha na yaƙi da mulki yaƙi da iyawa da ko kuma da ƙarhi duk abin da za a yi an ka tsaye a ciyar da addini gaba to yaƙi na jihadi na saboda Allah saboda haka in haka ta kama ku yi tsaye ku ga addinin musulunci ya ci gaba don ku sani lallai aljanna tana nan ƙarƙashin takubban inuwa takubban ku in ka ɓanna dukiyarka wurin ɗaukaka addini to shi kenan aljanna ka tana nan ƙarƙashin dukiyar nan taka da ka ɓanna in ka ɓanna ƙarshen ka eh? misali to in ka ba dukiyarka in ka ba dukiyarka ci da ahuwan <laughs> in ka ce da dukiyarka ko kuma ka ba da ƙarshen ka wurin ɗaukaka addini musulunci to aljanna tana nan ƙarƙashin inuwa wannan ƙarshen naka sun makala nabi sallallahu alaihi wasallama sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗa shina mai koya mana tawali'u koyo shi kuma yaƙi ya same ka na komi kakkai kai tsaye nasara gare ka a'a ka dai ɗauka nasara tana ga Allah amma kuma kada ka kaci kai tsaye kuma kakkai kada nasara za ka samu da yawa haka nan ka samu kaka haka nan ka samu wato rashin nasara sai annabi ya ce Allahumma Allahumma munzil kitabi Allah ya wanda ya saukar da littafi ne wanda shari'o'i ne suna dunkule ciki wa mujriyal hisabi Allah ya kai eh, sahabi kai wa mujriyal sahabi Allah ya kai mai gudanar da zai hishayar da duk duniya da ruwa wa hazimal ahzabi ya kai mai karye wato rundunonin kahirai duk irin makicin sun hukulla kai a mai karya su a hazihum Allah ka karya arna wa sunna ka bamu nasara alaihim gare su mutafaqu alaihi don haka ko shi mutun nasara ya kare ko ga Allah kuma shi tsaye kuma ka roki nasara ɗaya kwanta ka ce wa oh, Allah ya taimake mu kai kwanci shirme na haka ba roƙo Allah rabon nan ka roƙi Allah kuma ka tashi tsaye wabi Allah tawfiki dacewa ga Allah take nan mu kawo ƙarshen gaba na uku mai magana hankuri dan Allah da zamu shiga babe na hudu eh, mai magana gaskiya ga al'amari kaga can farko an koya mana niyya na biyu an koya mana tuba na uku an koya mana hankuri to wai don kayi ka tuba ga Allah ka ce dai astaghfirullah ka nan kana aikata sabo ko ka ƙi tashi ka bauta ma Allah kaga ai tubar dai ba ta yi ko to in ka shekara yin aiki ka kwana yin aiki babu niyya ta gari kaga aikin banza ne eh? sannan duk abin da za ka yi duniya ga in ba ka sa hankuri ba ba ka samun nasara a kansa to sai an ka nuna ma cewa in kana so aikin kana kammala ka sa gaskiya ciki gaskiya ita za ta kunshi niyya ta kwarai ita za ta kunshi cewa mai tawali uku ga Allah qala Allah ta'ala Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku an kuka imani ita kullaha ku tsoro Allah fa duk inda kuke gona gida daji ofis wurin kasuwanci ko wani irin wuri na majalisi ku yi tsoron Allah ne wa kuno ku kasance ma na tare da mutane waɗanda an masu gaskiya kamar dai waɗancan mutane da mun ka bada misali mutum uku waɗanda ba samu zawa yakin tabuka ba muna kai tamanin da wani abu sun ka to sun kai karya su mutum uku ɗin nan da sun ka kasance ba samu zuwa ba sun ka faɗi gaskiya sai Allah ya taimake su saboda gaskiyar su wa qala ta'ala Allah ya ce wa sadiqina eh, wa sadiqina ko wa sadiqina wa sadiqati da masu gaskiya maza da masu yin gaskiya mata kada su ma mata su yin ƙarya ga mazajen su ko ga ƴan uwansu mata ko su ɗora ƙulla ƙarya ga al'amarin su ko su maza su ɗora ƙulla ƙarya ga matan su su mutum shi aza ko tun lura gida ta ai ko mutum ya ƙarya babu komai a'a duk ƙarya in ba mai kawo maslaha ta ba tsakaninka da matarka zunubi ta ke ma mace duk ƙaryar zaki shirya in ba mai kawo maslaha ta ba ga rayuwa ta ko ga dukiya ta yi ko zaman lahiya tsakanin arminku to zunubi ne amma duk abin zaki shiryawa in dai mai kawo maslaha na kai namiji ka shirya tsakanin ka da mai ci gaba babu zalunci a ciki to shi kenan wannan ƙaryar wato ba a riƙon kan zunubi ita don akwai wuraren da an ka halitta mutum shi shirya magana ta dabara kamar wurin sulhantar da mutum biyu ka haɗa hankulan su su zan bai guda kana iya zuwa ka ce wani ya ce yana gaishe ka kuma bai koci ba in ya ce to ina an saki da babu shi kana sai ka ce aiko wani ya gane ya ce don Allah in na gane ka yana gaishe ka eh a wani ka ce yana gaishe wanda muka faɗa sai ce aiko kawai do Allah ai shi yanzu ya tabbato wani abu da dawa sai ka je sai ya dawo sai ce kai wani ya ce wa abin da kuka yi do Allah ka haibe kuma do Allah yana gaishe ka kaga wannan shirya ta dina ka yi ka sa da suwa a tsakanin su kuma ba su iya ganewa tunda shi wanga an kai magana wanga an ce ya ce wanga an kawo magana ta an ce ya ce kuma ya ce kaga kowa bai ganewa kuma ka shirya tsakanin su amma in ka kai karya don a gusa wanda wani a sa ka ga mukami ko ka kula wani makirci ka raba shi da uban gida ne ko abokin zama ne ko mata da mijinta ko ɗa da uba ne ko masoyi da masoyi duk wanda ya mutu shi na haka nan to ya mutu munafikin Allah ko munafikin mutane kuma tunda Allah bai sa shi wani aiki ba wa qala ta'ala Allah ya ce falau sadaqullah inda a ce sun gasgata Allah lokacin sun kulle al'amarin su za su yi sun gasgata Allah sun yi gaskiya ga al'amarin su lakana da lahum aida hi musu alkhairi don za su samu nasara saboda haka kowa shi tabbatar da mai gaskiya na kuma duk wanda ya zaina gaskiya wata sai ya wani al'amari a daɗe ana cewa ba a da al'amarin nan ba sai bayan an ci mana sai a dawo sai a ce kun ko ganin hawa ne ya ce kazawa a kushe shi eh bayan an ci mana kila ma sai an shekara ko an shekaru ko bayan ka mutu ma sai gaske ta bayyana eh eh fal awalu hadisi na farko a ibn mas'ud radiyallahu anhu an karbu daga dan mas'ud Allah ya kare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an karbo daga gare shi inna sirqa lallayin gaskiya ga aiki da niyya ya hadina shi zuwa ilal birri zuwa ga aiki na alkhairi da yawaita shi duk aiki kai in dai mai gaskiya kake alkhairi na makatubun ana rubuta ma abinka amma aikin duk kai babu gaskiya to ana rubuta shi amma ba cikin aikin alheri ba ba a rubuta cikin aikin alheri amma aikin da an kai da gaskiya shi da yawa da mala'iku sun rubuta ladana shi kenan ko wa innal albirra kuma lalle shi ita nagarta wanda ya zan aikin nagarta shi kan shina yi don Allah shina aikin alkhairi kuma saboda Allah da gaskiya ciki ya hadi hina shirye da mutum aljanna zuwa ga aljanna ko wa innal rajula lallai mutum layas duka zai gaskiya ga al'amari ne ko yaushe yana gaskiya yana kirda don gaskiya hata yi taba inda Allah sadiqa har Allah shi bada izini ya ce bawa na wani dan wane a rubuta shi mai gaskiya na sai a kai cikin littafin nan da ake rubuta mutanen kirki sai a ce wani dan wane sadiquna wa inal kaziba ita ko karya mutum ya tohe shirya karya don ya cimma wani abu ko ya karya don a bashi bashi ko ne karya don a bashi wani abu ko matsayi to ko da ku kone bangare na in dai ba wurin yaƙi na ba mutum ya shirya yaudara nan ba don ana yaudara wurin yaƙi ko mutum ya shirya wani abu don shi samu nasara ga kahare addinin musulunci ci gaba oh wannan an halitta mutum shi haka nan haka zalika mata an halitta mijinta shi faɗa mata magana wadda za ta kwantar da hankalinta amma in ka shirya ta kuma ka shirya magana nan ba ta gaskiya ta ba ka yi kokari ta zan ta gaskiya ko ba haka ba wa ka zuba lalle ƙarya ya hadi yana shirye suwa ilal fujur zuwa ga aiki na farici kaga mutum na ta aiki amma bulada Allah bai yarda aiki ne ba ya yi shi gudan mai yawa amma Allah bai so ku ga huska kun ga mutunan kirki ga hannun aiki kwarai amma yaudara a ciki don makarici na Allah bai so ga zuciya ta babu gaskiya Allah bai so aikin nan wa ina fujura lalle aikin fajirci aikin da babu gaskiya a ciki ne ya hadi yana shirye suwa ila nari zuwa ga wuta da zuwa ba an ce ya an ka ta lahira allah zai kiri malami ba malamai ba a kiro su sai a ce kai malamwa ne mai karatun qur'ani hake da kiro da mi a ilimin da allah baka allah ai wa'azi ni ta yi kuma ina ta faɗa musu gaskiya da duk an kai sallah sai in tashi ina siwa ya an ka ta manzani kaza in tashi in kaza sai a ce makaracin allah ko da ma abin da ka so a ce ma shugaba kake ko ka samu yan kuɗi ka sa ga aljihu ka kuta da shi wuta a wuce da shi a jawo masu kuɗi haka za a bi duk kowane malami wanda ya rashin gaskiya wanda wannan sai an gama da shi a jawo masu kuɗi kai na baka dukiya da sauransu amma aikin mika Allah ai na ba da kaza na yi kaza ni ma ni kaza da an ga kaza ma ni yi kaza sai Allah ya ce ƙarya na ɗaya ce kaza kake sai a ta da shi wuta irin waɗannan Allah zai jawo su don su an harko na hushi da su shi fara gana musu azaba a wuce da su takwan kan da sallami sauran jama'a Allah shi ma tsari saboda haka in Allah ya ba karatu ko da ahalar ka karanta ka karanta da zai ka yi shi don Allah kuma saboda Allah in an baka matsayi ka karba in ba a baka ba ka yi zaman ka haka nan ko ko kuma kana bisa ga matsayi an ka ce an ɗebe ka kai hankuri yanzu misali kila kana wa'azi ko nasiha sai an ka ce ka bari kuma kai ka san saboda Allah naka kai kuma saboda Allah naka kai an ka ce ka bari ladaka ana baka ba ya ka take ba to me an nahal da kanka wa inna rajula lallai shi mutum la ka zuba shina karya hata kuta ba inda Allah ya zaba har a rubuta shi Allah ya ce a rubuto shi makaryaci na ko mu yayi dai na Allah ya sai in ya gyara ya tuba Allah ya taimake mu a sani na biyu eh na biyu na biyar na hasan da bai kenan ko an abi muhammadin eh, muhammadin eh, ne al-hasan ko bin ali bin abi talib radiyallahu anhu ma qala an karɓo shi daga abu muhammad alhassan bin ali bin abi ɗalibin allah ya da su kala ya ce hafistu min rasulullah sallama na tsare wata jimla magana daga manzo allah sallama ne samu ta da ma ya ribuka ka bar duk abin da ke ma shakku abin da ba shari'a ba kenan duk abin da ba shari'a ba shakku na babu natsuwa cikinsa duk abin da shari'a ba ce ai ba to babu tsuwa ciki ila ma la ya ribuka zuwa ga abin da baka shaku shine na shari'a wanda ta shari'a ta gyara shine babu shaku yanzu akwai mai kyama a ce an gane ya sallah akwai mai kyama a ce an gane ya karatun qur'ani to in an ka ce wani an kamo ya satawa ko ya bi yan matan mutane eh, ko ya yi lalata ya shirya karya inda duk mutum ya ga mai majin kunya waɗannan su kuma imani ya hita in ba ka jin kunya ka aikata duk abin da haka su ko alhaya wa shubatu mai imani ko fa inna sirqa lalle gaskiya duma tunan tsuwata in ka aikata aikin gaskiya kowa ka ɓaci kai ɓace kai babu ranka dama duk mai gaskiya shi babu rani da ɓacewa wai ka hake a'a in duk ka gama na ce a in ni kaza kila za a ware mini zan shi gani nake ko ko a'a ana kyamata ko ana cewa kaza babu ruwanka in dai gaskiya ta shi mai yi saboda Allah bai da wani abin ga bai da wani abin ga duk mai ɓaci shi ta shi ta yi sannan kuma in kana yin gaskiya duk an ka ce ma wai o oh, ba ai ma kaza ko ko ai ba kaza ko kuma ai tun da kai kaza ana ware ka ƙarya na Allah ka kira mutane ce ku tallabai ko ya boye Allah to mutum shi wace gaskiya ɗaya shi gani Allah ka kira su ce ku yi mai hidima dole kuma wallahi su yi da gaugawa wallah wal kaziba ƙarya ribatun shakuta Allah shi mai tsayi da ƙarya eh, amma duk abin da mutum zai shi tsakanin da Allah Allah zai kawo mai mahita rahu tirmizi wa qala hadithun hasan shi tirmizi ya ce hadisin ga hasanina qawluhu yuribuka sahihun ingantacce ne eh na'am hadisun hasan wa sahihun kai ya ce hadisi na ingantacce qawluhu hada tai yuribuka wato kake shakku huwa bi fatal ya'i kaga yaribuka kenan ko wa dhammuha yuribuka ana karantawa a ce yaribuka ko yuribuka eh wa, wa, wa ma'anahu uturuk kabar ma ta shukku abinda kake shakku fi hilhi ga halacci ne wanda ba shari'a ba kenan wa'adil ka koma ila ma la ta shuku ga abin da baka shakku fi a cikin sa shari'a kenan a salisu na uku na hamsin kuma da shidda a kida hadisai an abi sufyanu sakhar bin harbin an karbo daga abu sufyanu sakar dan harbu fi hadisi a dawili a cikin hadisi ne wanda an mai tsawo fi kisa hirqal cikin kisa sarki hirqalu kala hirƙalu lokacin da ya ta yi hirkalu ya mai magana sai ya ce kai saurara da kata wani sarki na ma za yi amurku haka na eh, fa ma za yi amurku kaye wai shi annabin gara kace wai annabin karshe ya tohin abu da ya ce ku yi to dama yana da ilimin ilimin littafin farko kusa sa a cikin littafin farko an rubuta shari'a duka ya ani annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuhi wai annabi kala abu sufyan sai abu sufyan ya ce qultu sai nace shi abu sufyan ya ce ya kula shi annabi yana ce muna ibudullah ku bota ma Allah wahdahu shi kadai la tushriku bi shi an kada ku hada shi da wani bai yadda da wannan ya faɗa mana Allah bai yadda a yi mai shirka ba ya ce to ɗaya kenan ƙara gaba ya ce muna wata rukuma kana wata rukuma ya kula aba uku ku bar abin da uwayenku ka faɗa na cewa abota mu gumuka ko kuma a aikata aiki wanda abba shari'a ba to da shi ba ya ce mu bari yalle su hama irin ayyukan da ba na gaskiya ba ya ce irin aiki kaza irin aiki kaza ya ce mu bari to ya haɗu wani abu ya ce mm, wa ya amuru na bi salati kuma ya umurce mu zan kai sallah akwai wani ya ce akwai wa sirki ya ce mu zan kai gaskiya ga duk abin za mu yi mu yi gaskiya abin da muka faɗi ga baki za cikin zuciya haka shi kan mu yi minahici ya ce na'am gaskiya na ƙara gaba wal ifafa ya ce mu kame kada mu yi zina kada mu yi roƙo ya hana muna yin zina kuma ya hana muna yin roƙe-roƙe ce gaskiya na akwai wani ya ce eh wasilati ya ce duk wanda dan uwanka ka rike shi dan uwanka na sai in shi ya nuna ba dan uwanka na ba sannan ka ta batu ne amma lalle ka rike shi dan uwanka na ka yi zumunta mutafaqu alaihi an dace ga hadisi to dama duk waɗanda da ayali sawa akwai su ta cikin littafin su irin a taura da lijila duk akwai su ciki kaga bagiren abin da shi malam ka so shi kawo wa shirki da yin gaskiya a shi kaga ko mutum ya aiki in bai gaskiya ba aiki ne aikin na. a rabi'u hadisi na hudu cikin wanga babe na hamsin da bakwai a kidaya hadisai an abi sabitin wakila abi sa'idin wakila abi abil walidi sahalu bin hunayfin an karbo daga abi sabiti sahalu bin hunayfi wa huwa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah ya ce man sa'ala Allah ta'ala a shahadata bi shirki duk wanda ya roki Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ka taimake ni da yin gaskiya dama mai yin tana yace Allah ka kashe ni ina yin gaskiyar ga abinda duk a cikin baki na abinda na kudurta hizan duk abinda na hutun gara hizan haka ciki cikin zuciyata to sai dai Allah shi mai promotion sai ya dauko cikin siddiqina sai ya sa cikin shuhada'u ba haka abin yake ba minan annabiyina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihina to sai a dauko cikin siddiqina din sai a ƙara mai matsayi a ce to kuma kana cikin shuhada'u kuma ya kammala duka waɗannan mukamai gaba ɗaya eh eh kwarai kana ji ko shine ya ce ballaga hullahu manazila shuhada Allah zai kashe manazilu matakai ko matsayi na shuhada'u idan an kashe kauri yaƙi ɗauka kalimar Allah shi na da irin matsayinka kashin gilla na wani iska ka gidanka ya ma yana da matsayinka alluba ta to ƙasa ku ta kashe ka shina da irin matsayinka a a dukiyar ka ta an ka to an sa kace baka bai aka kashe ka na da irin matsayinka kana ji ko babban malami kake mai kira zuwa ga addini shina da matsayinka ko wa in mata ala firashi ko da ko bisa ka shahida ta ya mutu kai kana ganin to ai bai tauri yaƙi kuma an ce shahidi na to ko da na ya mutu ya samu dai matsayi bagiri Allah ya riga ya kai shi can Allah shi kai mu ne rawahu muslimun alhamisu hadisi na biyar amma na hamsin da takwas a kida hadisai an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala suna salama an karbo daga wato abu huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce gaza nabi gaza eh? gaza nabiyun mil anbiya salawatullahi wa salamu alaihim wani annabi daga cikin annabawa tsira a rubuce Allah tabbata gare su can da wuri kamin ku ya yaƙi cikin wani yaƙo haka ya tai wani yaƙi fa da ƙaumihi sai ya ce mutane ne la ini rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabni biha wala ma yabni biha to wanda ya san ya yi aure ya mallaki tsokan wata mace shi da sabon aure an kama mai mata ta amarya ba su kwan ba kashe ta wurin yakin nan saboda ko shi mun ka ta tuna haka da mata ta kashi biyu ne shi zama na gida kaga zuciya tana wasu wasin ko kada ku yarda da waswasin ga al'amari ko mutu adda yawan waswasin ku histai ga al'amarin ku wala ahadun bana buyutan lan yarfa suqufaha ko ko mutun na ya gina gida yayi dakuna sabbi shina batun tarewa ciki sai ya aza rana kila gobe zai shiga sai an ka ce to ana zuwa yaki gobe sai ya ce to a daka ta shiga ne ya ce a kashe bini shi bari shi kuma sabon gida ne don shi na iya shi yana nan yana dibin sabon gidan ga dai kudin ga dai kashe kila can gidan da ya kashe bai wuce miliyan goma na ya yi na miliyan ɗari kaga yana dibin kuɗin da kashe da irin adon da an kamar kirkirin da an kashe biyu ne shi ko wasu wasu a zuciyarsa wala ahadun ishtara ganaman ko mutumin da ya so wata akuya ko wata tunkiya aw khalifatin ko kuma ya so raƙuma wa huwa yantazir aulada ga ta da ciki dam shina jiran ta haihu ka gama abuta dabbobi kenan ko su ku ba shi a cikin rayuwarsu ba ya ce kashi biyu ne da in duk an ka ta dibin shi ka yanzu akwai ta haihu ko tunki a ko raƙuma ta kashi biyu ne to sai da ya tace waɗannan sai da ya musu tambayoyi kai ya an kai sai a jiya an kaɗa mai sai ya ce kuma min kai fa sai ya ce to lallai cikin dabbobin ka sun gama haihuwa sai ya ce a to raƙuma guda ta a ciki sai ya ce kuma hakan ga kai fa an ka yi gidanka dama nan na kake sai ce a sabon gida ɗari don gobe da so in kuma kuma na sai ya ce to waɗanga ba da su ba saura an ka ta da su fa gaza za sai ya yaƙi fa da na bil alƙaryati sai ya kusa ga wata alƙarya an ɗauko yaƙi an yi kawo wata alƙarya za a ce ta ba a da canyawa ba salatul asri lokacin sallar asar kuma ya riga yayi ma'ana rana ta sanyi au qariban wato min zalika ko kuma la'asar ta yi kusa kuma gashi yaƙin gaba a so shi kwan fa qala shamsu sai ya ce ma rana innaki ma'amuratun ke rana hukumta ki an kai ki ta yawa wa ana ma'amuru ni ko Allah ya sani in yaƙi kaga bai kamata wani shahana wani aiki ne ba Allahumma habis ha alaina Allah ka tsaya muna ita mu ƙar yakin mu ban so yakin haikon. fa hubisat sai an ka tsaishe ta hatta fataha Allahu alaiha Allah ba nasara ida can alƙarya nan sannan an ka sake ta ta fadi fa jama'al ganaima sai hada ka da wani ganima tara akai gaba ɗaya ko nawa an ka samu ko biliyan nuna a tara su gaba ɗaya sai a jira ɗaya kuma gihe a yi zanzani sai ɗaya wuta ta kone su ba a ci faja'at ya'ani naru ko sai wuta ta taho lita akula hadun ta ce yi eh, gani maga falan ta da amha sai wuta ta taho ta sauka ta fara abin ga sai an ka gaba ta kama ba ta koma wuta ta dauke sai ya ce to wani ya ce amana ku faƙala sai ya ce yan na fi kungulan wani ya ce amana ya sa ta kayan gani maga ya ɓoye falyubaya ni min kulli qabilatin rajulun don haka waɗanga sai a ce hulani sai a ce to ina hulani wa a shugaban hulani sai a ce wani sai a ce tahu waɗanga ha misali na ko waɗanga zabar mana wa a shugaban su kaza sai a ce tahu waɗanga ha gobe rana ko tahu waɗanga ha zanfara rana sai a kowane an kaɗe ɗebe sai to ya ce salamu alaikum sai ce wa alaikum salam hannu ya ɗebe salamu alaikum alaikum salamu to sai aka kawo ga wani mutum sai dai hannu ya liƙe sai ce to cikin kabila kana kuma kaga an hikima dai ba faɗi bari a ɗauki targon <laughs> ko falin zai ƙarya da rajulin bi da sai dai hannun wani mutum na wannan kabila sai ya liƙe ma hannun annabi nan to kala sai ya ce fi kungulu ya ce to kabila kuta an kai ce amana nan saboda haka ku wadanku kuma ku kabilan duk ku taho sai sun ka taho sai ya ce faliba ya ani kabila tuka to abin da ka so duk kabila ga taka ta shiga layi zan ba ta hannu duka gaba ɗaya kowa a miƙa mai hannu falazi yadu rajulani aw salasatin biyadihi yana miƙa hannu sai an ka samu hannun mutum uku ko mutum biyu sai sun ka liƙe gare sai ya ce to ci amana na tsakanin ku kana ji ko faƙala sai ya ce fi kun gululu ku ko mutum uku ɗin gada hannun ku ya liƙe tsakanin ku na ci amana na shiki don haka ko dai ku bayani ko ku tafi kawo kana ji ko faja'u sai suka tai suka ka taho kaga mutum uku na tuna an ce faja'u ko ba a ce faja'a ba mutum uku na bi ra'asin bi ra'asin da wani bi ra'asin misali ra'asi baqaratin min zahabi da wani kai kamar misalin kan saniya ma'ana wani kololin zinari kamar kan saniya ya girman kan saniya sun ka tore shi sun ka ce gashi sai ya ce ba gata ba a kada hacin cikin yan uwa sai an kai cikin an kada cikin ganima fawada'aha ya azata cikin ganima fa ja'atin naru sai wuta ta tuhu fa aka lalata ta ce ganima ga duka sai annabi ya ce to ba ta an kai ba falanta hillal falanta hillal ai ganima ta dauri da aka tara ba ta halitta ba li ahadin ga wani mutum kabla na tun gabanin ba ba duka ko sisi sun ahalallahu lana a sannan da mun ka sai Allah ya ce to in an ka ci gari an ka tara dukiya a raba mutane kowa ta yi umarni lamma da abu afana lokacin da ya ga mu wa zana da kasawa mu fa a ahalla halana sai ya halita mana ita ko alaihi kuma mun kawo karshen babin ko Allah madaukakin sarki shi ƙara mana ni'ima sai akwai guda ko to yace al-khalifatu abinda aka lifatu bi damil kha'i al mu'jamati mai daguda wa kasal lam akwai wasali kasa ga lam jam'u khalifatin jam'u na khalifa wa hiya naqatu ita ce raquma al hamil mai ciki ko asadisu na shidda da tara kenan ga kira hadisi an abi khalidi hakim bin hizam radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce al bay'ani bil khiyari ma lam masu ciniki mutum biyu da mai sai da mai sai suna zaɓi in ba su ɗaga ba in sun sharaɗin zaɓin fa in da ƙayan sun kai gaskiya ga al'amarin su kakkawa al'amari ba ka yi kitimanu ba ka ɓoye aibi ba wa bayyana suka yi bayani suka yi gaskiya da gaskiya ba a yi ciniki na son ƙwaruwa ba burika lahu ma fi bai eh ma sai Allah shi musu albarka a cikin cinikin su wa in katama in sun ka ɓoye wa kaza ba sun kai ƙarya muhiqat sai barakatu bai eh ma sai a shahi albarka cinikin su zan cinikin ɗaya sun kai bai da albarka Allah shi mai tsari mutafaqun alai an dace ga hadisi muna roƙo Allah maɗaukin sarki shi taimake mu da yin gaskiya Allah maɗaukin sarki ka gafarta mana zunuban mu uwaye mu da malamu mu da malamu malamu mu baki ɗaya Allah maɗaukin sarki ka ƙara haskaka muna Allah ka ƙara wadatar da mu ga zuciya da kuma hannu Allah maɗaukin sarki ka samu na haske gaban mu da bayan mu da saman mun ƙarƙashin mu Allah ya samu albarka gare mu da kuma zuriyar mu ga baki ɗaya alhamdulillah allazi bi ta tatimmu salihatu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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين